a sakamakon wata hatsaniya da ta bullo a makarantar Baptist High School da ke garin Iwo a jihar Osun a game da sanya hijabi ga 'yan makaranta musulmi da sanya kaya na addini ga 'yan makaranta Kirista na zagaya na ji ta bakunan wasu 'yan Najeriya farko ga shugabannin addinin musulunci da Kirista. Sunana Pastor Philip Mayango Bishara Baptist Church Sabo Ibadan. Pastor akwai wata da take a garin Iwo na Osun na jihar Osun inda ake maganan 'yan makaranta musulmi Kirista kowa ya irin kayayyakin su na addini me ka gani a game da wannan magana idan aka ya kasance haka me yasa suka yadda musulmi da krista suka hadu a cikin makaranta da yake su tabbata da cewa su yawa juna ne suka yadda musulmi da krista suna na a cikin makaranta daya eh batu a ja da krista ya sa na shi bai zai kawo damuwa ba domin idan mun lura za mu gani da cewa makaranta ya hadu da krista da musulmi mu manta magana makaranta na mission a da yake haka haduko ya zama na mutum daya ne idan ya kasance haka ya yi kyau krista ko musulmi ba za su kawo ne doka wanda zai shafe addini ba domin doka da ya kawo ya shafe addini zai kawo babanci amma in doka na makaranta da aka kafa ko musulmi ya bi doka ko krista ya bi doka sunana malam akwai takaddama a game da zuwan kuma sanya hijabi ga musulmi zuwa wata makaranta da ake kira Baptist High School da ke garin Ewo a jihar Osun kuma wannan makaranta ta Kirista ce wato Mission School me kake gani a game nan to a na wata tunani a nan makarantu irin wayannan wayanda yake makarantu na Kiristoci to amma abin da sani duk da cewa asali can ana cewa makaranta ta ainihin mission daga baya ta zo kashin ainihin gwamnati don haka da wanda ke musulmi da wanda musulmi kowa da yanci a wannan ainihin makaranta din kuma yanzu zamani ne wanda an tabbatar mana cewa a tsarin mulkin Najeriya kowane yana da yancin da zai bayyana da ainihin addininsa don haka ba mun je ko kuma ba ina tunanin cewa a tilasta an yi tilasta musulunci a makarantar ba amma su ya'yan musulmai kamar da addinin su ba su dama cewa in za su fita su rufe jikinsu ya zama wajibi su ba su dama su rufe ainihin jikinsu daidai da ainihin fahimta ta addinin su su je ainihin wannan makaranta din kana ganin ba komai kenan su sa hijabi su je wannan makaranta ta mission kwarai da gaske mafi yawa ni a makarantun ne ina ganin wasu ƴaƴan kiristoci sun suna sanya ainihin cross a kirjinsu suna tafiya shi ainihin makarantun ne ko makarantun nan ba ainihin na kiristoci ba ne makarantun ne ne na gwamnati dan kirista da musulmi suna da ainihin yanci a ainihin makaranta din haka ma na ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a game da wannan ja'in jar suna na alaba mai jibe abin da ni gani tun da abin ya kawo rigima ya kawo rashin zaman lahiya a bari kowa dinga sa dressing da ya ga dama kowa ya basa dressing code kowa ya basa kaya jini kuna saboda a zonar lafiya sunana zainab hassan a uh, musulmi ya kamata a basu su sa ijabin su da zuwa wannan makaranta saboda wannan addinin nasu ba zai hana masu sa ijabi ba ko ne abu shi addinin shi hassan Umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya